Yadda ake connecting na wallet a Hamster Combat. Assalamu alaikum wa barkamu da wannan lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya. A wannan bidiyo zan nuna muku yadda za ku bi domin ku yi connecting na wallet ɗinku da Hamster Combat. Kamar dai yadda ku sani Hamster Combat ɗaya ne daga cikin manyan mining ɗin da ake sa rai a su wanda kuma ake kyautata musu zato. Kasancewar ya zo da tsare-tsare da kuma shiri mai kyau haka zalika kuma yana ɗaya daga cikin mining da ya fi kowanne tara mutane wato masu yin sa da kuma community. Haka ne yasa aka sa rai da shi. Idan ba ku manta ba a kwanan baya can sun sanar kan cewa za su zauna ko ce za su yi launching a kan blockchain na Ton wato zai kasance suna ƙarƙashin blockchain na Ton wanda kowa san blockchain na Ton a nan wato Notcoin suka yi ma suka yi launching din nasu. a kazalika su ma Notcoin ko ce su ma Hamster Combat a nan suka sanar za su yi nasu. To yanzu haka sun fara ba da dama a yi connecting na wallet da kuma su kansu hamster ɗin. Don haka yanzu abin da za mu nuna kenan a cikin wannan bidiyo. To da farko za ka fara shiga Google Play Store ka je ka ɗauko ɗaya daga cikin wallet wato ko ka ɗauko Ton Keeper ko Phantom ko wato Ton Hope ko Ton Pair duka dai wallet ne wanda suke ƙarƙashin Ton. So musamman ma ton kifa za ka iya ɗauko ta kuma mun yi bayanin yadda ake buɗe ta. Mun yi bidiyo ba sau ɗaya ba sau biyu ba akan yadda ake buɗe ta. Buɗe ta ba shi da wahala. Kawai za ka yi Google Play Store ne ka je ka ɗauko ta bayan ka ɗauko sai ka buɗe ka installing. Daga nan ka danna create sai kuma ta kama ka sa password sai ka sa. Daga nan in ta baka password key sai ka adana su saboda idan suka ɓata ko me kake da shi a cikin ta ya ɓata kenan da haka sai ka adana su. To bayan ka tabbatar ka mallaki wato wallet ɗinka to sai ka dawo sai ka shiga wato hamster ɗinka, hamster combat ɗinka. shi kamar haka sai ka danna kansa. Idan ka danna ya buɗe baka sai ka zo nan inda aka rubuta airdrop wato nan wurin kenan ga shi da ƙasa airdrop sai ka danna wurin. Bayan ka danna wurin kamar haka za ta nuna maka wannan wurin. To da farko za ka fara join na Telegram su ne idan kuma already ka shi kenan. Sannan sai ka zo nan ka rubuta ko in ce ka danna connect your Ton wallet sai ka danna kai connecting. To amma da ke kwanan nan suka sako abin wasu idan sun zo za su ga wajen ya nuna musu blank wato bai ba su damar su yi ba. To za su iya bari sai zuwa daga baya. sai su sake gwadawa zai ba su dama su yi connecting ɗin. Inda aka yi connecting shine sai ka danna kansa kamar haka. Bayan ka danna zai kawo maka nan connect your Tone wallet sai kawai ka danna kai kamar haka. Daga nan sai ka jira za ta kawo maka dukkanin wasu wallet da kake da shi na Tone wanda har da na Telegram idan kana so ka yi da na Telegram. To kasancewa Telegram ba a so ko kuma ba tsaro bane ce ka yi connecting da shi kasancewa idan aka yi ba na Telegram ka to kenan Amma idan ɗaya daga cikin waɗannan ne waɗanda already kana da su akan waya to ko da misali an yi ban telegram ɗinka ba fata ake ba to ta yiwu za su iya tura maka abin da ka tara ta idan sun tashi turawa. Alal misali kenan. Da haka kawai ka buɗe ton kifa ko ton home ko gasu nan dai da sauransu. To musamman ton kifa idan ka buɗe ta ko idan kana da ita sai ka danna kanta kamar haka. cin ka danna za ta maka wannan abin sannan za ta yi direct za ta dawo da kai cikin ta wato ton kifa ɗin kenan. Sai ta kawo maka nan sai ta ɗan jira za ka ɗan jira. ɗan wasu ɗan sakunkuna haka daga nan sai ta buɗe maka ciki saboda haka yanzu gashi za mu jira ta har sai ta kammala ta kawo mana to da ta kawo za ta nuno maka nan wurin wato gashi nan za ka yi connecting wannan ɗinka wato ton kifar ka da kuma hamster convert sai kawai ka danna connect wallet daga nan sai ka danna shi kamar haka bacin ka danna za ta nuno ka sa password ɗin ka sai ka sa daga nan to za ta fara connecting za ta fara connecting za ta sa don Tana gama ta yadda ta mayar da kai cikin hamster combat ɗinka. Ta yi abin da ta yi sai ta nuna ma connect ga nan success daga nan. Sannan ga shi nan connect your turn ga address ɗinka na shi kenan ka yi connecting na wallet ɗinka a hamster combat. Abin ba shi da wani wahala. Idan ba su nuna ma wannan wurin ba to kada ka damu. Idan ka dawo daga baya za su nuna maka shi. Wannan duk ba wani matsala ba ne. Za ka ga mun yi connecting wallet mu sannan mun yi join Telegram. Haka zalika sai ka zo ka ci gaba da mining kamar da yadda aka saba a shi hamster combat ɗin. Allah ba da sa'a Allah ya sa dace. Ga waɗanda ba su fara ba har yanzu akwai sauran lokaci. Link sai yana ƙasan bidiyon nan description a shiga a a fara domin a gudu tare a tsira tare. Na gode.